daga yau ba za ku ƙara ganin gwamnati na tare da wannan rabai ba. Ah, tulolo bari na faɗa maki dalilin da ya sa na ji amsan soyayya Duk da na gaya maki dalilin personally daga ni sai ki amma kin kasa fahimta har kin kawo maganar na social media. ni ba zan iya auren macen da nake yin kwamari da ita ba kai macen da ke social media wadda duniya ta santa ko duniya ta fara sananta ni ba zan iya auren ta ba saboda ni a rayuwata ina da ra'ayin a samu bambanci tsakanin rayuwata ta social media da kuma basunan rayuwata ba na son rayuwata ta kasance babu sirri a ciki komai ya faru tsakanina da iyalina sai duniya ta sani ɗan ƙaramin abu zai faru za ka ga duniya ta ɗauka saboda tana da ƙaton bakin da za ta yi magana da shi shi ne waya hannunta komai da zai faru tsakaninka da iyalinka yana nan akan duniya tana kallo saboda kun kasance 'yan social media da kai har matan taka kuma na ɗauki wannan darasin ne tun daga auren jifirashi da sadiya haruna rayuwar auren su kwata-kwata babu sirri a ciki komai ya faru ita ta fito ta magana shi ya fito ya magana komai nasu ya fito a hili kuma saboda sanadiyyar dukkan su yan social media ne social sa ni a ra'ayina ina son na aure macen da duniya bata san ta ba kwata-kwata wadda bata ma san mai social media ba shine za ku yi aure zamana cewa akwai sirri a zamantakewan ka da ita kai ne aka sani ba ita ba wannan shine dalilin da ya sa ni ba zan iya amsa soyayyar tulola ba kuma ba wai dan bata cancanci in so ta ba tulola tana da hankali tana da tarbiyya sannan ta cikin matan da nake kwamari da su babu macen da ke girmama ni sama da tulolo na yadda da hankalinta da tarbiyyanta kuma ta cancanci a sota saboda haka duk wani kwalitis. da mutum zai iya san tulur amma soyayyar da take yi man ta ci karo da wani ra'ayi nawa wanda ni ba zan iya soka kan wannan ra'ayin ba saboda ra'ayina ne kuma ina so in tabbata akan wannan ra'ayin saboda gaba so amma na yi matulola bayani yadda za ta gane ta fahimci yadda abin nan yake amma ta kasa ganewa daga naga ta matsa a kai shi yasa na ce gwamnati ma ni ba zan sake da ita ba saboda ina so mu buɗa ta ma daina gani na bare ma wannan magana ta ci gaba da magana wani soyayya ko wani abu amma tun da ta ɗauko magana ta kawo social media abin da ban so dan komai na wasu yaro social media ni comedy kawai na zo yi social media bayan shi ban buƙatar komai a social media shi yasa ba a taɓa ganin na kafa hoton wani ko na shiga rayuwar wani ba amma still ta ɗauko wannan magana ta kawo ta social media ana ta kira na a waya ana ta yi wani dm ana ta bi na da magana abin da ba na so kenan to wannan magana ma yake ga social media ta ƙara ma sawa ba zan iya soyayya da ke batulolo magana aure ne da ke ba zan iya ba saboda tun ana makin tabbatar mana abin da nake gudun za ki iya yi don haka ni yanzu ana ta kira na ana ta yi man dm ana ta bani hakuri ana cewa bai kamata in mata haka ba da sauransu ya kamata in so ta shi so ba kamata ke sa a so mutum ba ko ka ce kana son mutum ba akwai dalilan da ke kawo so kuma akwai dalilan da ke kawo rashin amincewa da su da haka da ku ga laifi na akan wannan kuma ni ba wai ina kinta ba ni ban taba kin lola a raina ba amma dai akwai dalili na da yasa ba zan iya aure ko soya da tulola ba kuma ina ce ina son ta ba aure ta ba na yau gare ta so garin gaya mata kai tsaye cewa soyayya da ni da ta ba zai yi ba ai da a ce na amsa tana tunanin muna soya kuma a ce manzo na aure ta baya abin ya zama yaudara so da haka wasu suna magana in ci gaba da kwamari da ita dama ina kwamari da ita duk ba wani abin damuwa ba ne ba za mu iya dawowa mu ci gaba da kwamari mu amma dai maganar soyayya don Allah don annabi tilola ke haƙuri ni ban sai ki daina tsona ba saboda Allah ya sa maki sannan amma ki yi haƙuri maganar soyayya ni da ke babu ita za mu iya dawowa mu ci gaba da mu da sauransu amma wata soyayya ce haƙuri dan Allah kuma wannan shi ne zama na ƙarshe kada ki sake wani bidiyo a kaina ba na so kada ki sake tulolo wancan ba da kika ya bata mara yadda baki tunani shi ya sa wani dai daga wayanki yin bidiyoyi a kai na ko wani waye waye waye duk ba shi ne mafita ba kin gane abin da nake nufi saboda ni ba na son abubuwan rayuwata suna zuwa social media magana Allah ba na so daga yau ba za ku ƙara kanin kwamitina tare da wani rabin ba saboda ya ce ba zai ƙara yin kwamiti da ni ba saboda na ce ina son shi wanda hakan ba fi na ba ne sai dai kyautata wanda yake ma babba abin da ya sa har da fara son shi saboda lokacin da na sabi shi na ce mishi ina so in yi su da fara comedy da ni a lokacin akwai matan da su suke biyan shi su zo ya yi comedy da su idan ma har ba su biya shi ba su zasu su ma kansu kuɗin mota su zo su same shi a inda yake amma ni saboda ya san fari da shi fari da karfin da zaɓi shi wani abu tushe yake ma ina abubuwa wanda ni ya kamata a mashi shi kuma da kyautatawar da yake bidde shi yasa har na fara sai shi ba tare da na san yaushe na fara sai shi ba na ta kokarin nuna mishi sai da rike mishi sai nuna mu ma shi bai fahimta ba haka ne yasa da ta gaya mishi ya tsare ya ce ba zai kara kwamiti da ni ba na kawo maganin nan ne saboda na san dole ne dole ne sai wannan maganin ya fito gwara in faɗa da da ta ku gaba ku bari da ya Allah shaba'a ku taya da shawo kan shi saboda lasa akwai wa'inda suka isa da shi a social media kuma lasa sai ci maganar ku ninka abin nan da ya same ni a tunaninka abin nan da ya same ni trauma din nan da I went to a tunaninka har ya wuce a wajena ka san da ya nake nake yin bacci kullum a ce wai dan uwanka musulmi dan uwanka musulmi shine zai maka cin mutunci ya ci zarafin kai ya da ziraicin ka a duniya kowa ya gani a matsayin ce Aba, ka wai mutum wai ya yafe ban ce ita ta yaɗa ba amma tana da hannu a ciki kuma mafiya yawan wayanda suka ci mutunci na musulmai ne kuma 'ya'ya mata a tunaninka ka ma mutum ya ji da trauma ɗin da ya goyi turu daga ƙuruciyarsa ka san labari na ko ka san rayuwata amma kawai mutum zai zo ya maka cin mutunci ka san ya nake nake rufe ido na na yi bacci fred sai na ja maganin bacci kamar ake yin bacci an cuce ni amma na bawa wa Allah komai ina fitowa in yi dariya da ku amma ba ku san me yake damuna a cikin raina ba da ɗan garuwa da kowane irin mutum aljani waye waye waye duk an gama yaɗa tsiraicin ka kowa ya gama gani kuma abin da yake min ciwo me na mutsaka rayuwa magana ce ta fatar baki me yasa ba za ka wato malam ka kiyaye rayuwa da farko ba biyana ina jajanta miki akan abin da ya faru lokacin da bidiyon nan ya fito ban ɗauko bidiyon na yi sharhi a kai ba dalili shine idan muka ɗauki bidiyon muka ɗora muka sake magana a kai kamar mun yaɗa ne kuma ba daidai ba ne mu dinga yaɗa fasikanci ko kuma abu mara kyau wannan yasa duk wanda suke kusa da ni sun ce za mu yi bidiyo akan abin da ya faru a da babiyana nakan ce musu kar ku yi saboda idan kun yi kamar kun ƙara yaɗawa ne ba abun alkhairi ba ne ku jajanta mata a zuciyarku ku bar magana kar ku ƙara ɗaukan bidiyon ku yi magana akai wanda bai gani ba kun sa ya gani ba lallai duka followers ɗinku bane suka gani amma daga lokacin da kai posting duk wanda yake following ɗinka ya gani na hahana mutane da yawa magana akai ni ma ban yi ba saboda bana buƙatar mu yada abun ba abu mai kyau ne. dalilin da ya sa na zaɓi wannan lokacin miki bayani shine saboda na ga sadura ko kuma in ce karaya ko kuma in ce baƙin ciki a tattare da fuskarki da zuciyarki ta fito fili ba biya lokacin da kike bidiyo kike queen of update ake ce miki ina ɗaya daga cikin mutumin da bana goyon bayan ki hasali akwai wani kes da ya faru da wata baiwa Allah a Gombe da wani ɗan Kaduna abin da ya zo midiya muka yi magana da yarinya na ce kin yi kuskure da kika kai sirrin abin da ya haɗa ki da wani a social media amma bari zan wa babiyana magana kar a ƙara zuwa gidanta ana wannan magana saboda kuna yada abin ne abu ne na fasikanci ana faɗan wasu sirrukan da bai dace ba da na nemi namba shi wannan namijin da yake Kaduna nake waya da shi ashe yana rikodin dina cikin maganganu da nake mai na rashin dacewa nake ce mai babiyana tana kuskure kuma ba lallai babiyana ta yi ƙarshe mai kyau a social media ba ni na gaya haka ba lallai ba biyana ta yi ƙarshe mai kyau a social media ba saboda abin da take na tona wa mutum asiri Allah da ya rufa maka asiri ta ɗauko sirrinka ta ce ita ta tona maka ba abu ne mai kyau Allah ba zai batta ba ni na faɗa cewa ba lallai ki ƙarshe mai kyau a social media ba wannan kalmar ita ce kalmar da suka ɗauke ta kalmar cin zarafi bayan mun gama waya da shi ya ɗauki magana ta ya tura miki kin tuna lokacin da kike gaya min wannan magana Aminu zai town boy shawara ce nake aika maka ni ba 'yar wasan hausa ba ce kuma babu dan kutumar durin wadda nake tsoro wallahi a kaf tiktok sai dai mutuncin mutum ya sa in barsa ba dan ina tsoron wani dan cin durin ba yadda kake tunanin dan hau ne kai mai kaca, ba ka da kunya haka nake nima ba ni da kunya nake ganin gabana duk wanda kake taɓa kyale ka suke yi billahi lazihuwar rahmani ka shigo 18 ɗina sai mun yi kutuma durun wadda ba a taba yi ba a TikTok. Wannan shine amsa ko kuma in ce maganganun da kika yi bayan kin ji bidiyo an tura miki murya ta da nake cewa idan baki daina abin da kike na tona wa mutane asiri ba lallai ki karshe mai kyau a social media ba. kalmar ba na faɗe ta don in tozarta ki ko in wulakanta ki bane a lokacin wannan ita ce irin ƙarshen da muke miki gudu kuma ta faru da ki wannan yanzu ma ba ina magana don in ci mutuncin ki bane akwai alaka mai kyau na mutunci tsakanina da ke ba biyana ai bayan faruwan wannan abun ma akwai abubuwa da da yawa suna faruwa kuma muna waya da kin fahimce ni wannan ita ce karshen da muke miki gudu wallahi ba biyana duk mutumin da ya ɗauki sirrin wani ya yaɗa ko ya tona wallahi Allah ne ya ce akwai hadisi ingantacce man ayyara akahu bi zambir lam mutu hatta ya amalau duk wanda zai ce zai toza ta dan uwan shi akan yana aikata wani koyayye ko mummunan laifi kai ma ba za ka mutu ba sai ka aikata kwatankwacin irin wannan abin da wannan bawan yake boyewa ba yadda za a yi Allah ya rufa wa bawa asiri ya je ya yi abin shi alabe a kawo muku miriya ku ce za ku yada kuma Allah ba zai jarabe ku ba abin da ya faru ke jarabawa ne kuma ina so ki gane a cikin mutanen da suka sani a TikTok kashi ɗari kashi casa'in suna farin ciki da abin da ya faru da ke me ya kawo haka saboda wannan kuskuren da kika yi na update kina ɗauko sirrin mutane ana kawo miki kuna kawowa gidanki ana buɗe live ana cin mutuncin mutane mun gaya miki ba daidai bane a yanzu ba ma goyon bayan abin da ya faru da ke kuma ba ma jin daɗi ke uwa ce ke kanwar wani ne yayar wani ne hasali zaki auri wani ko in ce kin taba auren wani duk dai wannan abin da ya faru da ki muna miki addu'an Allah ya sa ya zama miki izina kuma ya zama kafara Allah ya sa wannan abin ya zama sanadin da Allah zai yafe miki laifinki ma'ana ki tuba ki gane kuskuren da take kuskure ka ki ƙara afkawa wallahi wannan izina ne gare ku masu ɗauko sirrin mutane kuna kawa media na rantse da Allah ku kiyaye wallahi akwai wanda idan ka taba shi a TikTok din nan kana ganin shi ba komai ba Allah ba zai baka ba saboda kusancin shi da ubangiji wallahi mu kiyaye tona wa mutane asiri da sirri wannan ita ce irin ƙarshen da nake cewa wallahi ba za a yi ta ba kin ga irin abin da muke gaya miki tun kina raye ba a ɗauki wani shekaru ba Allah ya kiyaye na gaba muna jajanta miki abin da ya faru muna jajanta miki Allah ya sa wannan ya zama miki izina wanda kuma suka miki wannan abin Allah ya bi miki hakkinki wallahi tallahi matan TikTok ku ba a hankali wallahi domin a musulunci da cewa ya sace waya so kamar da kuke gani gashi ya zo gashi nan ya zauna ya sun gaisa da yaron shago gashi nan yana so ya nuna cewa ga hular da yake so a ɗauko masa eh gashi nan dai bai zauna ba tukunna wancan da take shigowa ita ce mai shagon to ga mai shago nan ta shigo gashi nan yana kokarin ya nuna mata hular da yake so ya siya kamar da kuke gani gashi nan gashi nan to ya nuna mata hular da yake so ya siya yanzu zai bata zai nuna mata ina ga awaya yake yi zai nuna mata ok ya nuna mata yawwa ku ci gaba da kallo wayan dai tana bayan inda yake zaune ya zauna a kusa da waya ko kuma ce ya zauna a kan wayas na yawwa tana duba ta ga cin tana da hular ko bata da shi ta ce bata da irin wannan hular eh bata da irin wannan hular saboda haka ya karɓo yasa yawwa wannan ba zai wahala ganewa ba saboda ga bara'in muku me din fuskar shi bara mu mai da yawwa yawwa gashi ya ta ɗauko masa wata hular ya gwada ta ɗauko masa wata hular ta mai yawa yana wasa yana dariya kamar mutumin kirki wanda ya san wannan yana ganin su zai gane shi ya nuna wata hular a ɗauko masa hmm, ya nuna wata hular a ɗauko masa ta ɗauko masa da sarki ta ɗauka kwastoman arziki ne ku kula sosai waya tana bayan inda yake zaune waya tana bayan inda yake zaune waya tana bayan inda yake zaune waya hiyan tana bayan inda yake zaune so wannan wulan ma da aka ɗauko masa da yawa ta masa ta masa yawa still ya ƙara nuna mata wata hular ya ƙara nuna mata wata hular suna magana ga yaron shago nan yana ɗinka wata hular gashi nan dai yana ƙoƙarin ya ɗauki wayas, amma mai shagon tana kansa ga wata baiwa Allah nan ina da kawon mai shagon ce ta shigo to amma yanzu zai yi wa yaron shago wayo yanzu zai yi wa yaron shago wayo yanzu zai tashi yaron shago yaron shago ya tashi saboda yana so ya ɗauki waya ku kalla hannunsa ku kalla hannunsa yawwa ya ɗauko waya kun gani to ya ɗauko waya yaron shago bai ga lokacin da ya dauko waya ya tashi ya rufe wayar da wulan nan da aka bashi ɗazu ya gwada ga hula a hannunsa ya rufe wayar a hannunsa ƙwarai ya sake rufe ta da wani ta hular again ita kuma waccan da ta zo ta ɗauke mata hankali yawwa ya ƙara gwada wannan hular dai ya tsaya yaron shago ya ɗauko masa ku kula wayan nan fa ya rufe ta da ainihin hula ya ba ya mai shago hular da ta taso ta hula a hannun mai shagon wai fa tana hannunsa har yanzu bai ma sa ta a a ba ku kula sosai ga karin ya to ya to to kun shi ba duk wanda ya ga wannan zai gane shi tabbas shi nan fuskar shi duk wanda ya san shi ya gane shi kaga ya ƙara alhamdulillah yawai mun zume da kyau kun gan shi to kala hanyar yanzu waya tana hannun hannunsa ya rufe ta da wannan hular to kun gane ga hula hularsa a hannunsa ga shi nan zai fita ya saci waya zai fita ya rufa hula to ka gani da ya gaba wanda yake ganin sa ya cire hular hularsa ya sa ta a kansa sannan ya gudu da waya jama'a duk wanda ya gane wannan da Allah ya faɗa mana shi da inda yaro da yake baka matsala. Kaɗai ne kawai wanda za a ce wai eh amma duk da haka ba wai wai tsoron shi ake ji ba. Na gane. Wallahi ƙasa yake. Gaskiya ne. To amma yanzu a kudu na ga kamar akwai wani yaro da yake baka matsala kamar irin zan ce maka eh, shagon NNPC ne ko? Babu NNPC. Babu NNPC. To ai shi wannan ba wai tsoron jin damba ke da shi ba. Damba ce na san dole za mu yi damba da shi. Amma a gaskiya a yanzu rai gaskiya ba zan yi ramba da shi ba a yanzu amma lokaci ne ba wai cewa a'a wannan yaron wanda na ga da kuna da bahar kuna da ya buge kaso ɗaya ne kai ma ka yi wini a kansu so biyu ba shi ne shagon nnpc ba a wannan bakwai kenan bakwai eh, shi wannan gaskiya mun yi damba da shi ni na fara buge shi sannan ya rama aka sa mana damban gasa kuma na ƙara na ci kan shi ba kisa amma winin mm, na yi winin in shi gaskiya ne ko wancan ba goyon nan B.C. san ake yi yi ba da shi ni kuwa gaskiya na ce ba zan yi ba da shi ba gaskiya ne dan yi don da ta wata dole nan ba za ta haɗa mu kuma dole in yi ba zan ce ba zan yi ba amma yanzu na ce ya haƙuri suna ganin to amma abin abin da yasa ka ce ya haƙuri kana ganin ya fi ka girma ne lokacin ka kaman bai karasa ba bane kana bin dambe a hankali daidai kai daidai kai ko kuwa a'a akwai dalilin da ya sa ka ce mai ya a'a gaskiya ni dai a dambe na gaskiya ba zan iya hawan zarra ba gaskiya dambe daidai iya abokanan wa'inda sauyin karfi na wa'inda na ce na ji zan iya ramba da su zan yi kuma lokaci ne ba wai tsoron shi nake ba ko ko wani abu wallahi ba na tsoron shi kawai eh lokaci ne ka san shi lokaci shi ne lokaci ka bar shi da lokacin shi eh. shi mara lokaci ka bar shi rashin lokacin shi eh, insha Allah da kaɗan kaɗan yaro zai girma to alhamdulillah yanzu a yan dambe a bangaren jamus ɗinku wane ne akwai wani yaro kafin dan bici dambe wannan kowa ya san shi kai ma din da yanzu dai na ga kamar duniya insha Allah dai tunda ka to kuma Allah dan dai yanda dai baka da eh, raini saboda ni shaida ne ni ma ban ga kamun ba to kana ganin ya kuke da kafi dan bici dambe tunda na ga shi matashi ne karami a duk a jamus kuke kasan an ce jamus gwani baya karewa kuma ya kuke na ga kai gwani ne shi gwani yana karewa gwani yana tasowa ita arewa jamus kenan ai ma'anan jamus din kenan ba ta kasa arewa kowa sarki dan durowa tun daga kasa a sama shi alhaji abokina ne alhaji don ko lokacin da ba zan manta wata tafiya lokacin da na zo daga gida Na katau lokacin lokacin ina buga ma arewa da wannan jawo ma da dambe eh. an taba haɗa mu dambe da shi amma ba wai ya haɗa mu dambe da a garin. lokacin dai a gaskiya ban san shi ba bai san ba a lokacin an haɗa mu dambe daidai mun yi dambe da shi lokacin mun yi dambe da shi lokacin mun yi dambe ya bige ni a eh, lokacin da muka yi damba da shi a daidai daga lokacin kuma sai na ji an ce ya zo kano lokacin ban ma san wani kano sai ba ina dai son yanzu kano yanzu kano mun zo kano wani lokaci kuma dai lokacin da na je gidan da na zo kano wani lokacin ina arewa ina son ina jin ana ina son ba alaji ina son ba alaji ya daga baya ma a daidai kuma muka haɗu da shi ya zo to amma yanzu kana nufin a dambe kana so ka ga ka kai kamar shi ko kuwa kana so kai ma ka gaya kake ji eh yaran Arambe in zan ce in ana son a ce a tambaya misali a ci Arambo wa nake son kawo Arambe dare Eh misali yara ai za mu zo kan manya. Yara. Eh. Gaskiya ni a koda a ce to zan iya cewa in kai shi ko ma in tushe eh, in dai a yara ne ina son in kai shi ma wataƙila ma an ta wuce in fi shi. Na'am. To za a tashi a dambe da kake ganin gurma da Jamus Kudu a yanda ka taso kana dambe yanda nake ganin dambanka ko kuma ce jama'a suke ganin dambanka ka da tsoron dambe baka tsoron bugawa ko faduwa ko tashi nasara ko wani irin kala. To a rayuwanka ko kudu ko gurma da ko Jamus wa kake tunanin a ranka kana so in har za ka yi tashi na dambe kake so ka kai shi in kai shi kamar ya eh, a ba ka bige shi ba ka kai shi zamani ai akwai dan nan da za ka yau gashi wani amma ka ga kamar sirin su autan mamman su dogo mai tafasa da babu mai tafasa da su za su su shaban su ramadan su alasan yawa ka gani yawa yawa kamar wani burin ka. gaskiya babban buri na an a ce damban a gaskiya an yi damban mai gida na in mafi ne in fi in yi fim na mai gidan mai gidana ana mun mace na sha Allah na idan na bayin da kana so ba ma shi autan mamman din ba in ma so samu ne ka yi dan bana autan mamman fi so samun samu ka yi dan bana mamman son samu mafin samu eh. ka yi dambe na fin mamman din ma kan gaba da ko ban yi cin shi ba eh misali ai dama ai Allah ma ya ce za ka roke shi ka roke shi da babban koko ko eh. ko da baka samu da yawa ka samu daidai gwargwado gaskiya ne to shi in um, guguwa a wata ran mu dawo da kai insha Allah yanda ta kama yanzu muna son za mu ga iya masoyanka a cikin youtube da social media gaba daya zan tura ka insha Allah mun gani iya masoyanka na ka di na ku di malam abbasu tv shine ke magana wanda ke kawo muku bi kala ni iya masoyanka na ka di na ku di malam abbasu tv shine ke magana wanda ke kawo muku dambe kala kala daban-daban na manya da na yara insha Allah zan dinga muku fira da kananun yaro yara masu tasowa saboda daman sai da hakan ake sanin su in an san wancan an san wancan to in ba a fira da wannan ko ba a nuna wannan ba ba lalle ne a san shi ba to insha Allah wannan tashar ta ku za ta dinga nuna muku yanda yan damba suke tasowa daga ƙasa har zuwa sama insha Allah wa duk ina masoya na kudu da Arewan da gurin dan Allah ni guguwa a watan mamman na naku ina ƙara gode muku da godiyar ku